ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا أدر تاشي تاين دبيس أماني با دو وان دي دو غرق الله أتكلم الرنسا to Allah ya isar masa hakika Allah mai zartar da lamarinsa ne babu abin da yake gagararsa kuma babu abin da yake kubace masa hakika Allah ya sanya wa komai lokacin da yake tikewa gare shi don haka tsanani yana da lokaci kuma yalwa ma tana da lokaci babu ɗaya da yake wama ga mutum.